daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Alhamis kuma Tahir Amina zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka haɗa da sharhin bayan labarai sai shirin nan na kokun san akwai kuma shiri na musamman na watan Ramadan sai kuma shirma na ƙarshe wato duniyar mu a yau a hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu majiyar fadar shugaban ƙasar amurka ta ce ta shiga tattaunawa kai tsaye da ƙungiyar hamas a gaza jakadan jumhuriyar musulunci ta iran a hukumar iaea e ya ce takunkuman kasashen yamma a kan kasar ba za su yi tasiri ba sannan za ku ji cewa amurka ta ce a shirye take ta shiga yaƙi da ƙasar china yanzu kuma ga cikakkun labaran sakataren watsa labarai na fadar white house ta tabbatar da cewa gwamnatin kasar amurka ta shiga tattauna da kungiyar hamas wacce take iko da zirin gaza kai tsaye tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakarto caroline levitt tana faɗar haka a jiya laraba ta kuma ƙara da cewa shugaban ƙasar amurka donald trump ya aiki adam bohla mutumin da yake wakilta shi a al'amuran fursunonin amurka a wajen ƙasar zuwa ƙasashen wato kudancin asiya don tattauna batun amurka da suke tsari a hannun kungiyar hamas a zirin gaza levitt ta kara da cewa amurkawa sun cancanci hakan wannan labarin yana zuwa ne a lokacin da fadar ta white house ta bayyana kungiyar hamas a matsayin kungiyar 'yan ta'adda hamas zai ta fara kama amurkawa ne ta tsare tun shekarar 1997 bayan da amurka ta fito fili tana goyon bayan harfi kasar isra'ila kan kisan kiyashi da take wa falastinawa a gaza a sauran da kuma sauran wurare rahoton ya kara da cewa amurka ta fara tattaunawa da kungiyar ne a birnin doha na kasar qatar a cikin 'yan makonnin da suka gabata a halin yanzu dai hamas tana rike da fursunoni 59 daga cikin 240 da take tsare da su daga wato hamshin kasar isra'ila a daga ranar bakwai ga watan oktoba shekara ta 2023 sakataren ma'aikatar tsaron ƙasar amurka ko kuma pentagon petty hexet ya bayyana cewa amurka a shirye take ta shiga yaƙi da ƙasar china bayan da beijing ta tabbatar da cewa za ta tunkari ƙasar amurka da dukkan ƙarfinta kan wato al'amura da amurka za ta iya wato tayarwa dangane da ita china a nan gaba tashar talabijin ta press tv a nan teran ta nakalto hexed yana faɗar haka a jiya laraba a lokacin da yake hira da shirin labarai na tashar talabijin ta fox news a ƙasar ta amurka sakatin tsaron ya kara da cewa duk wanda yake son zaman lafiya to ya shirya wa yaƙi don haka ƙasar amurka in ji hexed dole ne ta tabbatar da cewa tana da sojoji masu ƙarfi da makamai masu inganci don shiryawa ko ta kwana saboda irin yadda ƙasar china take samun ci gaba mai yawa a ɓangaren tsaron ƙasar ya ce ƙasar china tana son ta mai gurbin amurka a wurare da dama a duniya wanda hakan barazana ce gare ta jawabin na hexet na zuwa ne bayan da ƙasar china ta bayyana aniyarta na fuskantar dukkanin barazanar da amurka za ta yi wa kasar ta kara da cewa ko na kuɗin fito da kasuwanci da sauransu duk tana iya wato fuskantar amurka a wannan bangarorin jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato muhsin naziri ya bayyana cewa sabbin takunkuman da kasashen yamma musamman amurka suke wa ɗorawa ƙasarsa ba za su yi tasiri ba banda haka za su cutar da wa'anda wato wa'anda suka ɗora masu takunkuman ne kawai tashar talabijin ta firist bayanan tenan ta nakalto naziri yana faɗar haka a jawabin da ya gabatar a taron gwamnonin hukumar ta iae a birnin geneva jiya laraba ya ce ƙasashen yamma ne suke jago suka jagoranci ƙarin takunkuman tattalin arziki a kan ƙasar iran ko kuma ya bayyana cewa iran ba ta haɗa kai da duk hukumar ta ce wato naziri ya ce ƙasar iran ta ba da haɗin kan da ya dace ga hukumar iaea e don ganin cewa shirin nata ba na wato samar da makaman nukiliya ba ne ya ƙara da cewa ƙasashen yamma sukan wato saba wa alkawalin da suka ɗauka a cikin yarjejeniyar jcpoa da wanda aka samar a cikin shekara ta 2015 inda amurka ta fara janyewa daga yarjejeniyar da aka ɗauki shekaru biyu ana tattaunawa kamin a samar da ita ya ce amurka ta fice daga yarjejeniyar a shekara ta 2018 da sunan shine wato yarjejeniyar mafi muni wanda amurka ta taba sanyawa hannu kuma za ta wa iran amincewa da sabuwar yarjejeniya eh, da ita ko kuma dai ta sha wahala ko kuma dai gwamnatin juna musulunci ta iran ta wato rushe banda haka dai kasashen turai wanda suke goyon bayan amurka sun ba su cika nasu alkawalan a yarjejeniyar ta jcpoa ba in ji mohsin naziri masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran pierre de gaulle jikan tsohon shugaban ƙasar faransa wato charles de gaulle wanda ya jagoranci ƙasar faransa samun 'yancin ƙasar daga hannun sojojin nazi a yakin duniya na biyu ya bayyana cewa ƙasashen afirka suna korar ƙasar faransa daga ƙasashensu ne bayan da ƙasar ta kasa yin abinda da za ta kawo ci gaban ƙasashen kamfanin dillacin kamfanin dillacin labaran sputnik na ƙasar rasha ya nakalto jikan de gaulle yana cewa tsarin ƙasar faransa na tattalin arziki da kuma siyasa sun sanya ƙasashen afirka cikin talauci da kuma rashin ci gaba wanda ya sa suka zaɓi korar ƙasar faransa a halin yanzu wata kotu a nan tehran ta ci tarar gwamnatin ƙasar amurka dala amurka biliyan goma sha biyu da digo shida saboda hana wato magunguna masu fama da cutar talamesiya shiga kasar tashar talabijin ta farsi bayanan tehran ta ce a shekara ta 2018 ne dai gwamnatin kasar amurka ta fice daga yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliya kasar iran sannan ta ɗora wa kasar takunkuman tattalin arziki mafi muni wanda ya hada hada shigo da magunguna na cutar telemesia labarin ya kara da cewa kotun mai lamba goma sha wato hamsin da biyar wanda yake kula da ƙararraki na kasa da kasa a nan tenan a jiya laraba ta yanke hukunci kan wasu jami'an gwamnatin ƙasa amurka wanda suke da hannu kai tsaye wajen ɗorawa ƙasar takunkuman tattalin arziki kan magunguna kafin haka dai masu fama da wannan cutar ta telemesia 438 a iran ne suka shigar da kara na mutane 17 a gwamnatin ƙasar amurka wanda suke da hannu wajen aiwatar da takunkuman tattalin arzikin kotun ta yanke hukuncin tare da akan wa'annan jami'an gwamnatin ƙasar amurka ne wanda suka hada da wato wanda suke da dangantaka da takunkuman da suka shafi magungunan wannan cutar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda mu fara da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma shirin na musamman na watan Ramadan sannan akwai shirin nan na duniyar mu a yau da wannan kuma muke cewa a yi ne lafiya. To sharhin namu a yau zai yi dubi ne a game da wasu daga cikin jawaban da shugabannin kasashen larabawa suka yi a taron alkahira game da makomar Gaza. Shugabanni da manyan jami'ai da suka taru a alkahira babban birnin kasar Masar sun yi jawabi iri daban-daban game da makomar zirin Gaza. wanda ke fuskantar barazanar Trump na kwace shi da ma tilastawa Falastinawa mazauna yankin ƙaura zuwa kasashen Jordan da kuma Masar. shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi mai karbar taron ya ce shirin kasarsa zai tabbatar da cewa falastinawa a gaza sun ci gaba da kasancewa a kasar su kuma falastinawa masu fasaha su tafiyar da yankin sarki hamid bin isa al-halifa ya ce bahrain ta ki amincewa duk wani yunkuri na kafa matsugunan da ba sa bisa doka ko kuma tilastawa al'ummar falastinu mi shugaban majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa tsarin siyasa wanda ya kafa harsashen farfado da gaza ana buƙatar samar da zaman lafiya mai ɗorewa yana mai ƙarawa da cewa yankin dole ne ya kasance wani muhimmin bangare na ƙasar falastinu mai cin gashin kanta kuma ba tare da tilastawa jama'ar ta miƙa wuya ba sarki abdullah na biyu ya bayyana matakin da ƙasar jordan ta ɗauka na ƙin amincewa da tilastawa falastinawa barin gaza da kuma goyon bayan shirin sake gina yankin shugaban hukumar palestine mahmud abbas ya ce a shirye yake ya gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki idan yanayi ya ba da dama bayan da ya maraba da shirin gaza na masar shugaban palestinawan ya ce kiran da aka yi na kaurar da al'ummar gaza daga kasar su an yi watsi da shi sosai muna godiya ga dukkan kasashen larabawa da na turai waɗanda suka ɗauki matakin kuma suka yi watsi da wannan kira na rashin gaskiya in shi shi yayin da yake magana a taron ƙungiyar kasashen larabawa da ke da nufin yin tur da shawarar trump game da gaza abbas ya kara da cewa muna kuma nan da takin amincewa da ayyukan isra'ila na mamaya a yammacin gabar kogin jordan da birnin kudus da nufin kawo cikas ga samar da kasashe biyu da kuma batun palestino in shi abbas ya ce hukumar palestinawa ta pa wacce yake shugabanta ta yaba da shirin larabawa da masar na sake gina gaza abbas ya karar cewa muna kira ga trump da ya goyi bayan kokarin sake gina waɗannan sansanonin sama da palestinawa dubu arba'in ne aka tilastawa gudun hijira a cikin watanni da suka gabata wanda shine gudun hijira mafi girma a yammacin kogin jordan cikin shekaru da dama in ji guterres Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas a nata bangare ta yi maraba da shirin sake gina Gaza na Masar da aka amince da shi a taron gaggawa na ƙasashen Larabawa da aka yi a birnin Alkahira. Hamas ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa taron na birnin Alkahira ya nuna wani muhimmin mataki na daidaita alaka tsakanin Larabawa da Musulmi da Falastinu musamman a cigaba da hare-haren da Isra'ila ke cigaba da yi a zirin Gaza da yammacin kogin Jordan da kuma Alkudus. ƙungiyar ta yaba wa shugabannin kasashen larabawa da suka yi watsi da yankun raba falastinawa da ƙasarsu tana mai danganta shi da sako mai cike da tarihi hamas ta yi marhaban da kiran tana mai bayyana shi a matsayin tsari mai inganci don mai da isra'ila saniyar ware tare da matsa mata lamba ta bi dokokin ƙasa da ƙasa hamas ta jaddada buƙatar aiwatar da shirin sake gina yankin da tabbatar da isar kayan agaji cikin gaggawa da kuma yin aiki don tabbatar da tsagaita buɗe wuta da kuma tabbatar da an bi sharuɗan da aka cimma a taron da suka gudanar da shugabannin kasashen larabawa suka amince da shirin sake gina gaza wanda ya tabbatar da kin amincewa da dokar da korar falastinawa da ƙasar su a ƙarshen kowane irin yanayi taron dai na da nasaba ne da shawarar da shugaban amurka donald trump ya bayar na kwace zirin gaza da ma tilastawa falastinawa barin zirin su koma jordan da kuma masar Trump ya bayyana shirin ne yayin wani taron manema labarai a fadar White House a farkon watan Fabrairu tare da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya ziyarci Amurka. A kwanan baya ma Masar ta yi watsi da shawarar da jagoran 'yan adawar Isra'ila Yair Lapid ya gabatar na cewa Alkahira maimakon kungiyar gwamnatin Falastinawa ta Hamas ta karbi ragamar zirin Gaza na wucin gadi tana mai danganta irin waɗannan tsare-tsare cewa ba za a amince da su ba. kamfanin lantin labarai na mena ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen masar tamin halif yana cewa duk wani ra'ayi ko shawarwari da suka saba wa matsayar masar da larabawa akan gaza an yi watsi da su kuma ba za a amince da su ba kakakin ya nanata kiran da masar ta yi na janyewar isra'ila daga yankunan falastinawa da ta mamaye da kuma goyon bayanta ga kafa kasar falastinu mai cin gashin kanta Mr. Halaf ya jaddada dangantaka tarihi tsakanin Gaza, yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye da kuma gabashin Alkudus, yana mai cewa suna wakiltar yankin kasar Palestine mai cin gashin kanta, kuma dole ne su kasance ƙarshen cikakken ikon mallakar Palestinawa da gudanar da mulki. A makon da ya gabata ne dai yar Lapid na Isra'ila ya gabatar da wani shiri na Gaza bayan kawo ƙarshen yakin. a karkashin shirin nasa yana cewa masar za ta karbi ragamar tafiyar da yankin da zarar an kammala tsage ta bude wuta mafita ita ce masar za ta ɗauki nauyin gudanar da zirin gaza na tsawon shekaru takwas tare da zaɓin tsawai shi zuwa shekaru sha biyar kamar da ya shaida wa ƙungiyar hawkish foundation for defense and democracy of democracy fdd a washington kasashen duniya da dama dai sun yi fatali da shawarar da trump ya gabatar kan gaza kasashen iran da kuma saudiya sun tattauna kan halin da ake ciki a yankin da ma batun taron kungiyar kasashen musulmi ta oic da za a yi cikin kwanaki masu zuwa a jadda tattaunawar ta wakane ne ta wayar tarho tsakanin ministan harkokin wajen saudiya yarima faisal bin farhan da abbas arrakci ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran a yayin ganawar bangarorin biyu sun yi nazari kan halin da ake ciki a yankin tare da tattauna taron ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar oic da za a yi a jadda dama a kwanan baya bangarorin sun tattauna kan shirin shugaban amurka donald trump na kwace zirin gaza da ma tilasta wa falastinawa kaura daga yankin zuwa masar da kuma jordan shirin da dukkan kasashen suka yi fatali da shi arakci ya la'anci shirin na amurka da 'yan sahayoniya na tilasta wa al'ummar gaza kuma wasu kasashe a matsayin ci gaba da shirin 'yan mulkin mallaka na shafe palestinu yana mai jaddada buƙatar ɗaukar ƙwararren matakai na kasashen duniya don tunkarar wannan makirci ya kuma yi kira ga al'ummar musulmi da sauran al'ummomin duniya baki daya da su ɗauki matakin gaggawa akan lamarin. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis shida ga watan maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya yi daidai da shida ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 68 da suka gabata a rana irin ta yau wato 6 ga watan maris ɗin shekara ta 1957 kasar ghana ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila in mulkin mallaka turawan portugal ne dai suka fara shigowa kasar ghana sai kuma turawan ingila suka mai gurbin su a farkon karni na 20 miladiya turawan dai suna kiran kasar ghana da sunan gabar ruwan zinari saboda zinari mai tarin yawa da suka samu a kasar amma bayan gwagwarmaya ta shekaru masu yawa karkashin jagorancin kwame nkuruma kasar ghana ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan burtaniya a rana irin ta yau a shekara ta 1957 masu saurare ko kun san cewa shekaru 50 da suka gabata a rana irin ta yau wato shida ga watan maris din shekara ta 1975 aka kwallo yarjejeniyar sulhu tsakanin kasashen iran da iraki A kan sabanin iyaka da ke tsakanin kasashen biyu a birnin algiers na kasar algeria kasashen biyu dai sun kwallo wannan yarjejeniyar sulhu ne a gefen taron kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta opec wanda aka gudanar a kasar algeria kasashen biyu sun rattaba hannu na ƙarshe na tabbatar da sulhu ranar 12 ga watan janairu na shekara ta 1976 sai dai bayan nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar iran da kuma kafa sabuwar gwamnati a ƙasar shugaban ƙasar iraki na wancan lokaci saddam hussein ya fito a bainar jama'a kuma 'yan jarida a ranar 21 ga watan satumban shekara ta 1880 yake da takardar wannan yarjejeniya don ya baiwa kansa hujjar mamayar ƙasar iran kwanaki uku bayan hau kuma ya fada wa kasar da yaƙi masu saurari ko kusan cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah ali akbar marandi ya a kasar iran an haife shi a birnin tabriz na lardin azerbaijan ta gabas a iran sannan kuma ya karatunsa a gaban manyan malamai na zamaninsa a birnin na tabriz sai kuma daga bisani ya tafi birnin najaf na kasar iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin da suke birnin lamarin da ya dawo kasar iran daga bisani inda ya ci gaba da karantarwa har zuwa ƙarshen rayuwarsa masu saurari ko kusan cewa shekaru 88 da suka gabata a rana irin ta yau shida ga watan maris ɗin shekara ta 1937 aka haifi valentina tereshkova yar sama jannati mace ta farko a duniya valentina tereshkova an haife ta ne a tare soviet a ranar 6 ga watan maris ɗin shekara ta 1937 bayan ta halarci darussa akan yadda ake amfani da lemar shawagi a sararin samaniya tun tana matashiya ta samu nasarar zama kyaftin a rundunar sojin sama ta tare soviet sannan kuma ta lashe gasar tsere a sararin samaniya daga lokacin ne kuma ta fara samun horo na zama matukiyar jirgin sama bayan samun nasarori masu tarin yawa an bai wa tarshikoba izinin yin aiki a sararin samaniya ranar goma sha shida ga watan yuni shekara ta alif ɗaya tara da sittin da uku tana da shekaru ashirin da shida ta fara yin tafiya ta farko zuwa sararin samaniya mai nisa a matsayin mace ta farko da ta zama 'yar sama jannati a duniya a cikin kumban vostok 6 valentina tarashkova ta kammala wannan tafiya ne shekaru biyu bayan tafiyar yuri gagarin dan sama janati na farko a duniya kumban tarashkova ya shiga sararin samaniya kuma ya shafe kwana uku a jere yana shawagi inda ya kewaye duniya so 48 masu saurare ko kun san cewa shekaru 210 da suka gabata a rana irin ta yau hajj mulla ali tabrizi ɗaya daga cikin fitattun malamai a ƙasar iran ya rasu an haife shi a garin tabriz wanda yake arewa maso yammacin ƙasar iran ya shahara a fannin fikihu hadisi rubutun baitukan waƙoƙi da adabi sannan kuma ana kallon sa a matsayin kwararre a fannin balaga da lissafi da kuma ilimin falaki bayan ya koma makarantar hausa a birnin najaf da ke iraki ya ci gaba da halartar darussa na manyan malamai wanda suka hada da Sheikh Murtaza Ansari da Mirza Shirazi sannan kuma ya samu kwarewa sosai a fannin shari'a da usul da kuma fiqihu bayan ya koma kasar Iran ya fara koyarwa da kuma horar da ɗalibai kuma ya karantar da fitattun ɗalibai waɗanda suka zama manyan malamai daga bisani Bayan ga darussan addini ya kuma koyar da ilimin lissafi da ilimin taurari a wannan lokacin kuma ya rubuta littattafai da dama waɗanda suka shafi fiqihu da matsaloli na musulunci daga cikin ayyukansa ana iya ambatan littafin nan na dala'ilul ahkam fi sharhil shara'il islam da ƙarshen masaurare ko kun san cewa shekaru 800 da sa gabata a rana irin ta yau afdaluddin abdullah abtaba'i hunji dan malik al daya daga cikin mashahuran malamai na karni na bakwai bayan hijira ya rasu an haife shi a shekara ta 590 bayan hijira a garin hunj wanda yake yankin halhal a arewa maso yammacin iran ya fara karatunsa a garin sannan kuma ana kallonsa a matsayin mutum mai hankali kuma haziki mai kaifin basira da saurin fahimta kuma ya kwashe tsawon shekaru yana karatuttuka a bangarori daban-daban sannan kuma ya kware a fannin likitanci da sauran ilmomin musulunci musamman fikihu da hadisi ya rubuta littafai masu tarin yawa a lokacin rayuwarsa musamman a bangaren fikihu da hadisi kamar da kuma ya rubuta wasu littattafan a bangaren ilimin mantik da kuma likitanci بسم الله rahim الرحيم salli ala muhammadin wa ali muhammad السلام alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa cikin shirye-shiryenmu na musamman na wata mai alfarma na watan ramadan a yau shirinmu zai yi dubi ne cikin muhimmanci da kuma amfanin yin suhur da kuma muhimmancin shi shi lokacin suhur har ila yau da muhimmancin buɗe baki ga mai azumi a cikin wannan wata mai alfarma don neman ƙarin bayani kan wa'annan lamura da na ambata na sami damar tuntuɓar wani babban malami a birnin kano a tarayyar najeriya wato Sheikh Sharif Shibli wanda ya fara bayaninsa kamar haka. Shimfiɗa gajeriya dangane da azumin kansa sai mu ce kiran da Allah yau muminai su yi azumi wani kira ne ta tausa wanda Imam Sadiq alaihi salam yake cewa zai iya mantar da mutum zafin azumin saboda yadda Allah ya girmama shi da yadda ya muhimmanta shi sanda zai kira shi cewa izo yi azumin sannan azumin sai sanya banda mumini ba wanda zai yi azumin in ba mumini ba sannan ubangiji maɗaukacin sarki ya ba da wasu muminin haƙurin cewa ba su kaɗai suka fara ba kamar yadda yake cewa kama kutiba alal ladina min qablikum sannan haka sanya dar da mai azumi zai samu idan har yayi Ka zama zai samu tsoron Allah ice la'allakum tattaquna wannan shi la'alla din nan ba na taraji bane hakiki yake kamar yana tabbatar da cewa in dai kun to za ku samu tsoron Allah kuma hakan ma aka bi kwana cewa wanda ba da lafiya ko yana halin tafiya to shi kenan ya aje azumin ya cika a wasu kwanika da za su zo na gaba a farkon musulunci waɗanda za su iya din ma aka ce da su su ci da miskini duk da dai aka gaya musu cewa su yi azumin ya fi daga baya kuma aya ta sauka ta ce duk wanda ya halarci lokacin azumin sirri sannan shi wannan lokaci lokaci ne da ubangiji yake gayyatar bayi ya zuwa liyafarsa duk abin da ya kamata a yi misali dangane da yawan addu'o'i da ayyukan da'a duk ubangiji bai basu ba har yadda za a roke shi ma wai za su alaka ibadi anni fa inni karibun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yurshidun cewa idan bayi sun tambaye ka dangane da yaya na sun tambaye ka a kaina ka gaya musu ka ce ni kusa nake kuma ina amsa addu'ar duk wanda ya roke ni saboda haka su nemi amsawa ta ni ko zan amsa musu su imani da ni in sun yi hakan za su samu shirya sannan sai ayar da Allah yake cewa wa kulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ma'ana ubangiji yana cewa sai ku ci ku sha har ya bayyana gare ku farin zare daga bakin zare na lokacin alfijir sahabbai kafin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam ya warware musu me ake kira farin zare daga cikin bakin zare sun kasance kamar yadda Buhari ya fitar mutum sai ya daura zare a kafarsa kafa ɗaya ya daura fari ɗaya ya daura baki zai ta cin abinci har sai ya ga farin da bakin kowanne ya fito sarari gare shi ma'ana gari ya yi haske to sannan sai ya aje abinci sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam ya nuna musu ba haka ne manufar ubangiji ubangiji da ya ce haibul abyad na farko da kuma haidul aswad na biyu sawadun Nail da kuma bayabun nahar shi ake nufi ma'ana har sai duhun dare ya tafi hasken rana na shirin bayyana wannan tsakanin shi ake nufin sai ku ajiye abinci to dangane da fabla ta sahur da muhimmancinsa kamar yadda bukhari da musulmi suka fitar manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ku yi sahur ma'ana ta saharu fa inna fi suhuri baraka ku yi sahur dan lallai a cikin sahur akwai baraka amma na akwai albarka har ma dai cikin ruwayan muslim khairul bariyati yana cewa abin da ya rabe tsakanin azumin mu da azumin ahlul kitabi shine abincin sahur sun kasance su ba sa yin sahur mu kuma muna yin sahur a cikin wata ruwaya wacce imam ahmad ya fitar khairul bariyati yana cewa abincin sahur albarka ne saboda haka kada ku bar shi yadda za ku yi sahur ko da ko a ce ɗayanku ɗan kwankwaɗa zai yi na ruwa idan samu ɗan ruwa isha domin Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga masu yin sahur ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dangane da shi kuma sahur mai azumi yana da farin ciki guda biyu lokacin da zai yi buɗe baki da kuma farin ciki na ranar alkiyama lokacin da ubangiji zai sa mai shela ya yi shela ina mutanen da hantocinsu ta jiki na rantsu da waya ta yau ni da kaina zan kosar da su ya zo cikin hadisi manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa ta kan jikansa Imam Sadiq cewa wanda ya azumi saboda girman Allah a lokacin tsananin zafi ya samu kishi Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai wakilta mala'iku guda dubu waɗannan mala'iku su za su dinga shafe fuskarsa suna masa albishara har zuwa lokacin da zai yi buɗe baki idan ya yi buɗe baki sai Ubangiji ya dinga cewa mamakin kamshi na wannan bawa. Ubangiji ce da mala'ikunsa, ku yi shaida ma'ana ku zama shaidu cewa ni din nan na gafarta wa wannan bawa na. Ga falala yin buɗe bakin ko kuma a'a buɗe wa wani bakinsa ma'ana tanadar wani abu don bawa wani bawa ya yi buɗe baki. Har ila na tambayi malam abubuwan da ya kamata musulmi mai azumi ya himmatu da su a wa'annan lokuta masu muhimmanci ga mai azumi. Sahur yana da lokaci, buɗe baki yana da lokaci. Lokutan nan kuma wato shari'i na farko shine Allah. shi ya faɗi yadda hukuncin yake da aka gocewa wannan tsari kan iya zama daga cikin muftarat abubuwan da za su jawo mutum ya zama azumin su ya kari wannan ba ni so in ce ina magana da wani mazhabi ko wani bangare bisa dukkan musulunci alkur'ani shine dasturin mu na farko da muke cire hukunci daga gare shi shari'i na biyu shine khairul bariya sallallahu alaihi wa sallam ya wadda abinda alkur'ani yake nufi to da ubangiji yake cewa wa kulu washrab ku ci ku sha hatta ya ta tabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr na nuna lallai za a ci za a sha ni yayin da ake cikin duhun dare har sai an ga haske na alfijir ya bayyana wanda alfijir din yana da haske wanda ake kiran su alkazib da kuma asadik mai da sashen hadisai suke nuna shi kazib din yakan fito kamar jelar kura bayan lokaci kaɗan ya bace daga nan kuma duhu ya zo ya rufe idan wannan alfijir ya zo ba zai hana a ci abinci ba har lokacin da alfijir din na gaske asadik din idan ya bayyana sai a dakatar da cin abinci har sashen hadisai na nuna ma tsakanin yin sahur ko ko shi hudo fitowa alfijir lokacin da za a aje abincin da ta da sallah yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ɗauka mikidarin sa bai wuce kimar ka karanta ayoyi guda hamsin bisa kyautata su wannan yana nuna mana wannan shine lokacin sahur lokacin buɗe baki ubangiji ce sun ma'atin yama ilan laili sannan sai ku cika azumi har zuwa dare Allah ya amfani da kalmar ila zuwa dare jalalaini cikin tafsirin da yana cewa ai ila dukhulihi bi ghurubi shamsi zuwa shigowar daren sai daren ya shigo kuma rana ta buya sannan sai shi shikenan lokacin buɗe baki yayi haka hatta sawi da yazo cikin hashiyar da yawa jalalainin shi ma abin da ya kawo kenan cewa ku kame bakin ku a timmu ya ku cika azumi ilal laili inna ma zalika sawadul lail ana nufin duhun dare idan daren ya duhunta to shi kenan sai ku aje abinci sai ku kama abinci kuma ku ci Mana lokacin buɗe baki yayi abubuwan da ya kamata mutum yawan addu'o'i lokaci ne na garar Allah Allah ya kira bayi su zo tare da shi su ci gara tare da ubangiji shi yasa idan wannan watan ya kama abubuwan da ya kamata mutane su ɗauka na daga addu'o'i da kuma sadakoki da sada zumunci da kame baki har hadisi ya inganta kamar da Buhari ya fitar cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa an nisata mutum daga rahmar Allah mutumin da Ramadan ya kama ya fita amma bai yi aikin da Allah zai mishi gafara a ciki ba to daga cikin irin waɗannan ayyuka shine mutum zai ɗauki ayyuka na kurba wanda zai ɗauki salloli da ake na nafilfili sannan ya ɗauki addu'o'i da ake wasu ana yin su duk kamar bayan sallah kamar irin Allahumma rizquni hajja baitikal haram zuwa karshen aya. ko addu'ar da take cikin mafatu ta ya ali ya azimi ita ma zuwa karshen. ko kuma Allahumma adkhul ala ahli qubur surura ita ma zuwa karshen ta kaga addu'o'i ne waɗannan bayan kowace sallah akwai kuma addu'ar da ake yi a kullum Allahumma inni bika wa minka atlubu hajati ita ma zuwa karshen ta akwai addu'ar da ake yin ta yayin buɗe baki wanda ko da dai mutum ita ya haddace masha Allah Allahumma laka sumtu wa ala ka asbartu wa alayka tawakkal ko da iya nan mutum kada ya yi sake da buran karanta ta akwai du'aul iftita wanda an so mutum ya dinga karanta ta kowane dare akwai kuma du'aul baha wacce ita ma an so karanta ta duk lokacin suhur akwai du'awa abi hamzatu sumali wacce ita ma an so mutum dukkan daransa ko kuma lokacin suhur dinsa ya zama ya dauke ta ya karanta ta ba don kuma dan ya zama mutum yana yana daɗa kusata zuwa ga ubangiji ko da lokaci ne da masu wayo ma'ana suke zage dantsi su ba Allah duk yadda bawa zai yi yayi kokari ya ga ya samu gafarar Allah a wannan wata mai albarka muna fatan Allah ya sanya mu cikin waɗanda Allah zai yanta daga shiga wuta da albarkan manzo Muhammad da kuma alayensa tsarkaka to da fatan masu saurare sun amfana da wa'annan bayanai daga bakin Sheikh Sharif Sibli muna fatan allah ta'ala zai sanya mu daga cikin wa'anda ya 'yantar da su ko kuma zai 'yantar da su daga wuta albarkacin wannan wata mai alfarma na ramadan a madadin shi sharif shibli wanda ya yi mana wa'annan bayanai da kuma malama julai wacce ta sanya su a faife ni tayar amin da na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya sai kuma a saurari addu'ar rana ta biyar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم اجعل لي فيه من المستغفرين واجعلني فيه عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيهم من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم allah ka sanya ni a cikinsa daga cikin masu gafara ka sanya ni a cikinsa daga cikin bayan kasalhai masu tsantseni ka sanya ni a cikinsa daga cikin waliyanka makusanta da tausasawarka ya mai yawan rahama. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. duniyarmu a yau. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan sake sarkewar rikicin ƙasar Siriya da koma komarta. bayan tsoma bakin kasashen da suka hada birtaniya amurka da ma ƙasar kasar isra'ila a cikin wato ba da taimako da kariya ga wani bangare na mutanen wannan kasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. bayan faduwar gwamnatin bashar al-assad na kasar syria da kuma bayyanar ahmad shar a fagen shugabancin syrian ana ci gaba da samun sauye-sauye masu zurfi a fagen siyasar wannan ƙasa daga ciki da akwai yadda arewacin ƙasar da kurdawa suke fada da ƙungiyoyin da suke jingine da turkiya wannan yanayin da ake ciki ya jefa sabuwar gwamnatin ƙasar ta syria cikin halin alaƙaƙai musamman ganin cewa batun kungiyar nan ta kurdawa wato kuwar suriya a demokratiya ya zama ɗaya daga cikin batutuwa mafi hatsari a wannan ƙasa wannan kungiya kuwa tana riƙe da yankuna masu girma da muhimmanci a gabashi da kuma arewacin tekun euphrates kuma tana tafiyar da wannan yanki ne a matsayin mai cin gashin kansa kuma a wannan yankin ne aka fi noma alkama cikin ƙasar syria hakanan kuma man fetur ɗin ƙasar a nan yake kwance bayan barkewar boran siriya a shekara ta 2011 a daga gudanar da tattaunawa a tsakanin gwamnatin siriya ta yanzu da kuma kurdawan da suke tafiyar da yankin nasu akan yadda gwamnati za ta sake shimfiɗa ikonta a wannan yankin da akwai wani lokacin da ahmad shar ya furta cewa ƙungiyar kurdawa ce kadai wacce bata amsa kiran gwamnati ta ajiye makamanta ba ya kuma kara da cewa babu yadda za a yarda a ce da akwai wasu baƙi 'yan ƙasashen waje da suke rike da makamai a cikin ƙasar ta siriya wanda wannan yana ishara ne da kurdawan ƙasar turkiya na ƙungiyar nan ta pkk ita kuwa wannan ƙungiyar ta kurdawa ta sanar da cewa a shirye take ta shiga cikin sojojin siriya amma bisa wasu sharuɗa sannan kuma ba za ta ajiye makamanta ba fiye da wata ɗaya ana fafatawa ta fuskoki biyu a tsakanin kurdawan da kuma gwamnatin siriya ta yanzu fagen daga na farko shine tattaunawa da ake yi a kan teburi domin samun mafita fuska ta biyu kuwa wata ita ce fagen daga na biyu ita ce fada da makamai kusan wata ɗaya kenan ana yin faɗa a tsakanin ɓangarorin biyu a kusa da madatsar ruwan nan ta tashirin wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ɓangarorin guda biyu manazarta suna ganin cewa ci gaba da faɗan da ake yi zai iya ƙara zurfin saɓani a cikin ƙasar ta siriya a garin mambaj da yake kusa da halab ta gabas an sami fashewar wata mota mai makare da bama-bamai a kan wata babbar hanya adadin mutanen da suka kwanta dama sun kai sha biyar yayin da wasu sha biyar kuma suka jikata kamar yadda hukumar agajin ƙasar ta siriya ta ambata ga shi kuwa shi wannan garin na mimbaj yana ƙarƙashin ikon mayakan da suke a ƙarƙashin turkiya ne wannan kuwa shine karo na shida na hare-hare a cikin waɗannan yankon da suke ƙarƙashin ikon masu ɗauke da makamai da turkiya take goyawa baya mayaƙa rundunar jaishil watsani masu samun goyon bayan turkiya sun samu damar shimfiɗa ikonsu a watan da ya gabata bayan da suka yi faɗa da ƙungiyar kurdawa ta ƙasar kamar yadda ake takaita sunan ƙungiyar ta kuwat suriya a demokuraɗiyya. a gefe ɗaya kan iyakar turkiya da siriya ya zama wani yanki na soja domin turkiya ta killace sojoji masu yawa a cikin wannan yanki sun kuma ɗauko makamai da albarusai daga garin suruj zuwa ainul arab wato kubani domin zama cikin shirin gudanar da gagarumin fada a nan gaba kamar yadda turkiyan ta shirya wannan shirin na sojojin turkiya yana kuma tafiya kafada-kafada da maganganun shugaban kasar tayyip erdogan da yake cewa babu yadda za a yi kungiyar 'yan ta'adda ta sami wurin zama a syria da akwai lokacin da shugaban turkiya ya faɗi cewa ko dai waɗannan ƙungiyoyin na kurdawa su aje makamansu ko kuma sojojin turkiya su shigo su binne su su kansu kurdawan da kuma makaman nasu a wuri ɗaya ƙungiyar pkk ce dai ordogan ɗin yake nufi da 'yan ƙungiyar 'yan ta'adda wacce kuma turkawan da kuma mahukuntan siriya suke riya cewa kurdawan ƙasar siriya suna ba su kariya a hakikanin gaskiya ma turkawa suna ɗaukar cewa ƙungiyoyin na kurdawan syria da kuma pkk duk abu ɗaya ne kuma turkiyan tana ɗaukar waɗannan ƙungiyoyin a matsayin barazana ga tsaron ƙasarta musamman ma dai ganin cewa wato takwardawan syria tana riƙe da yankin ƙasar syria da ya kai girman kaso 30 cikin ɗari kuma a cikin wannan yankin baya ga man fetur da akwai iskar gas ita dai wannan kungiya ta siyasa ce kuma a lokaci ɗaya ta soja sannan kuma tana da alaƙa mai ƙarfi da amurka da kuma isra'ila jaridun yammacin turai sun ɗauki wani rahoto wanda yake nuni da alaƙa mai ƙarfi a tsakanin ɓangarorin biyu wato kurdawa na ƙasar siriya da kuma ƙasashen turai tare da an fito yadda shugaban alaƙar waje na wato ƙungiyar ta kurdawa wacce ake kira da ilham ahmad ta yi kira ga isra'ila da ta sake kutsawa cikin Siriya? jaridar jerusalem post wacce ta yi hira da ilham ta nakalto ta tana cewa domin tabbatar da tsaro a cikin Siriya, da akwai bukatar isra'ila ta kutsa cikin Siriya fiye da da ta kutsa yanzu hakanan kuma ta kara da cewa ya kamata fa kowa ya sani babu yadda za a yi shimfiɗa demokuraɗiyya a cikin wannan yankin tana nufin yammacin asiya sai da isra'ila da kuma yahudawa wannan magana kaɗai tana nuni da yadda alaƙa mai ƙarfi take a tsakanin kurdawan na siriya da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila bugu da ƙari waɗannan jaridun na yammacin turai sun ambaci cewa amurka tana cikin waɗanda suka fi makawa kurdawan na syria kuma ministan harkokin wajen amurka marco rubio ya tabbatar da haka inda ya ce kurdawa suna a matsayin ƙawayen amurka da ta aminta da su a wajen faɗa da daesh ya kuma ƙara da cewa babu yadda za a yi amurka ta yi watsi da ƙawayenta. har ila amurkan ta sake aikewa da sojojinta masu yawa zuwa garin kobani mai muhimmanci da sun kai dubu ɗaya nan kuma ta aiki da wasu jiragen soja na dakon makamai zuwa wannan yankin wasu ƙasashen da suka haɗa faransa da birtaniya suna cikin masu taimakawa kurdawan na siriya da kuma takawa sojojin turkiyya birki da hana su kai hari wasu bayanai kuma suna nuni da cewa kurdawan na siriya suna samun taimako da bayanai na sirri daga birtaniya wacce ita ce babbar abokiyar ƙawancen amurka a ƙarƙashin ƙawancen ƙasa da ƙasa da ake da shi na yaƙi da ta'addanci a cikin siriya waɗannan bayanan da kurdawan suke samu suna ba su ƙarfi a kan sojojin turkiya da kuma samun damar iya fuskantar su kuma saboda waɗannan irin bayanan ne da ƙungiyar kurdawan take samu ta iya kama wasu daga cikin mayakan rundunar jeshil watsani masu samun goma bayan turkiya kai hadda ma wasu daga cikin sojojin turkiya suna a hannun wannan ƙungiya a matsayin fursunoni saboda kama su da ta a bisa wannan dalili abin da ya faru ko yake faruwa a cikin wannan ƙasa koma baya ne matuƙa ga ƙasar turkiya wacce ta yi uwa ta yi makarbiya wajen kifar da gwamnatin bashar asan bayan da ta zaci cewa da ta kifar da gwamnatin bashar asan za ta ɗibi garaɓasa a cikin siriya bayan faduwar gwamnatin asad ɗin. To masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.